asalin fa dukiyarka a musulunci shine abin da ka ciyar abin da ka ciyar naka ne abin da ka bari a baya na magada ne manzo Allah yake cewa sahabbansa man kana minkum malu warithi ahabbu ilayhi min malihi waye a cikin ku dukiyar magadansa take soyuwa a wurinsa fiye da dukiyarsa sabai suka ce a'a ma minna illa wa maluna ahabbu ilaina min mali warithina a'a babu wani a cikin mu wanda yake son dukiyar magada fiye da tasa manzo Allah ya ce musu akwai hadisin iya bukhari hadithi na 6448 ya ce a cikinku akwai waye ya ce dukiyarka shine abin da ka ciyar don lahira dukiyar magada su ne kadarori da kuɗi da ka bari a cikin akawun ɗanka wanda ka tura ɗin nan shine naka wanda ka bari a duniya kuma shine na magada mafum tayyib so da ka tuna wa kanka a yanzu ka zauna duk abin da ke akawun ɗinka in yau kana su ba naka bane na magada ne gidan da kake ciki in mallakan ka ne na magada ne motar da kake shiga in mallakar ka ne na magada ne kana da rasuwa aka sa ka a cikin farin kyalle aka wanke ka aka maka sallah ana zuwa aka dankara kasa a kanka shikenan ka tafi lahira baka da komai a akawun ɗinka baka da aikin alkhairi amma inda ka ciyar da koda kashi ɗaya cikin hudun wannan kana zuwa lahira to akawun ɗinka akwai kuɗi shikenan sai ka ci gaba da aiki da shi abin da ka ciyar shine naka maluka ma qaddamt wa malu warithika ma akhart manzo Allah ya ce dukiyarka shine abin da ka ciyar na magada shine wanda ka bari a baya duk abin har wannan kayan da ke jikinmu na magadanmu ne motocin da muke shiga mu zo nan na magada ne in mora su amma menene naka shine abin da ka ciyar gabanin ka koma zuwa ga Allah in ka dauki wata mota ka ce ga liman wanda na baka fi sabilillahi a riga kai ka masallaci kana sallan juma'a to ta zama rabon ka na lahira in ka gina gidan marayu ka ce ga gidan marayu ɗaki uku ne na sadaukar don saukan marayu naka ne a lahira idan kana da naira miliyan goma sai ka cire miliyan biyu ka ce na sadauka fi layi. to wannan shine naka takwas na magada ne duk abin da ka mallaka a nan ran da ka rasu na magada ne da wannan farin kyallan za a kai ka kuma babu musulmin da ya so a kai shi da mota in ma aka yi rashin sa aka binne mamaci da talabijin ai dariya ake yi ba ma dariya an gani me hada mamace talabijin mai hada shi da yadi shadda mai hada shi da les mai hada shi da rediyo babu bukata kuma ba wanda ake zo abin da shi da kudi bare ce zai tafi da su barzaku ya kashe iya abin da kaciyar kana halin lafiya shine naka in za mu yi wa kanmu izina sai mu ɗauki darasi abin da muke a nan kana turawa a kawun ɗinka na lahira ne ciyar da marayu tufatar da su ɗaukar nauyinsu gina makarantu ba da scholarship gina masallatai taimakon mabukata ba su jari yin ayyukan alkhairi wannan dukkaninsu a kawun ɗinmu a lahira muke turawa amma abin da ka bari a kawun kake saving motocin da kake shiga da gidajenka da jarinka da shagonka wannan na magada da ba naka ba su ka tarawa naka kuma shine wanda ka tura shi lahira akwai damsul basirati da ya wuce ka tara musu kai baka tara da kanka ba akwai mantuwan da ya wuce ka manta da kanka